daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za mu yi bitar inda ake a gasar cin kofin duniya da ake yanzu a brazil ya zuwa yanzu dai dukkanin kasashen da ke fafatawa a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a kasar brazil sun buga wasanni biyu daga cikin uku na matakin rukuni rukuni kuma tuni da wasu kasashen suka sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar yayin da wasu kam tabbaci suka samu na ficewa daga gasar wata sabuwa ta bulla a kasar ghana gaskiya wannan al'amari ya daure wa al'umma gana kai kwarai da gaske ganin cewar wato ana zargin hukumar kwallon kafa na ghana da shirya wasan sannan waɗanne 'yan wasa ne zaka ce in ba su a cikin wata ƙasa ko ƙungiya ƙasar ba za ta iya taɓuka komai a gasar cin kofin duniyar nan da ake ba spain su ma a can aka ce ba iniesta to gaskiya dole su samu matsala yau in za a yi kwallon brazil babu ne za ce kai babu ƙwallo Jama'a barkamu da wannan lokaci da mu da ko a shirin mana labaran wasanni. Ban sani ba ko ka ga tsayar kwallon kafa a kwallon da aka yi jiya tsakanin Amurka da Portugal inda ana sauran dakika dakika ba mintoci ba dakika goma sha biyar a gama kwallon nan Portugal ta ci Amurka ta zama daidai wa daida da Amurka din da daman da riga ta saka ma ita Portugal kwallaye guda biyu a cikin su sai ga su biyu da biyu. to wannan cin na ƙarshen wasan da ita portugal ta yi wa amurka ya canja abubuwa ya kuma hana amurka ta samu shigewa ba tare da matsala ba ya zuwa zagaye na gaba yanzu saboda wannan abin da ya faru din dole sai amurka ta je ta yi wasa da 'yan jamus wanda za su yi ranar alhamis na mai zuwa kuma koda sun yi kunnen doki da junansu dukansu za su samu su shige amma maganar ita ce ya za su yi wasan da ba za su cuci junansu ba ko da ke amurka mata ci jamus din ta kara samun hanyar shiga kenan To amma kafin mu yi nisa ko zurfi cikin wannan harkar kwallon kafar da ake a ta duniya yanzu a Brazil mai zai hana magama da abin da yake faruwa a ghana inda aka ce an tuhumci wasu manya-manyan kusoshin hukumar kwallon kafa ta ghana din da wani wuju-wuju gaskiya wannan al'amari ya daure wa al'umma ghana kai kwarai da gaske ganin cewar wato ana zargin hukumar kwallon kafa na ghana da shirya wasan coge to wannan wata makarkashiya ne da wasu mutum biyu wato obed nkatiya da christopher ando ake tuhumar su da wannan al'amari waɗannan mutane sun zo neman alfarma ne wurin shugaban hukumar kwallon kafa na Ghana wato Kosi Yantaci cewar suna bukatan wato idan an gama wasan kwallon kafa na duniya din nan dukan wasanni na zada zumunci da kasar Ghana za ta yi suna nema a basu wato abin da ake kira right na tsuwasa wasannin to wannan da suka je suka sami shi shugaban hukumar kwallon kafa na Ghana a kasar Amurka wato Florida kenan sai yake ga musu cewa ai ba haka kamata su zo mishi kai tsaye ba saboda ka sai turo su wato referring su kenan su zo ga abin da legal committee wato lulayen abin nan kungiyar kwallon kafa na Ghana kenan kenan to wannan kwamiti ba su ma fito sun nuna wa mutanen nan sun amince da wannan proposal ɗin nan da suka kawo ba gaba ɗaya sai aka watsa wannan labari cewar wato hukumar kwallon kafin gana ta shirin wannan wasan jiki. to abin da muka binciko shine cewa muna da labarin wato ainihin wato UEFA wato kungiyar kwallon kafa na abin nan turai lalle lalle suna kokarin su shafa man set blata kashin kaji wato shine suke zargin cewa wato hukumar kwallon kafa na kasashen Afirka gabaki daya suna yawan cin hanci da sauransu da wannan kwallon kafa na asia to shine cewa lalle lalle suna nan kokari su ga bayan set blatter wannan yana daga cikin dalilan da wannan baɗakala ko kuma wannan zargi na abin nan shirya wasan cewa abin da kunno kai malam imran abubakar kenan yake min fashin baki akan wannan batu ita kuwa hukumar kwallon kafa ta ƙasar ghana ta fito ƙarara ta bayyana wa al'umman ghana da al'umman duniya ga baki ɗaya, cewa ba wata yarjejeniya da ta sanya hannu akan shawarwari da wa'annan mutum biyu da suka hada da christopher anto da kuma obed asamuwa suka gabatar mata hukumar kwallon kafan ta riga ta shigar da ƙara ga ma'aikatar 'yan sandan ƙasar ghana cewa ta binciki su wayannan mutane christopher anto da obed nkaciya wanda ake tuhuman su da shirya wannan wasar coge. Da alaman kungiyar kwallon kafa ta Black Stars da ba za ta kai nisa ba a cikin wannan gasa ta cin kofin duniya da ake yi a kasar Brazil. Wannan ya sa na sake tuntuɓan Imran Abubakar ko ya ake ganin nasarorin Ghana a wasanta na gaba. Ana cewa ba a sanin macicin sai mai ta kare da mun na kyau da zaton aini Portugal za ta dan doke USA ya kasance kowane da 3 points in mun haɗu da kasar Portugal mun ƙara himma mu ƙwara ƙwazo mu ga cewa mun kwace waɗannan 3 points wannan zai ba mu dama mu samu cancanta shiga zagaye na biyu to amma ga yadda al'amari ya kasance Portugal da USA sun buga cutu to yanzu kenan wato sai dole dole sai kasar Jamus ta ci Amurka ga bunna kwallaye kamar guda biyu mu kuma koda kwallo ɗayan muka ci Portugal insha Allah za mu shiga zagaye na biyu mafi yawan yan gane da sun fidda tsammani akan karasawan kungiyar Ghana blaster zuwa gaba a gasar cin kofin duniya baba ya kuma makiri sashen Hausa na murya America kara Ghana To gaishe ka baba. To yanzu bari mu shiga ita batun gasar kwallon kafan nan ta duniya yanda yanzu haka Kamaru tana wani wasa da baya ma da amfani da ita mai masaukin wato Brazil a babban filin wasa na Estadio Nacional da ke Brazilia. Wannan ɗaya daga cikin wasanni hudu da ake yi ko ake yi a yau kenan a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa na duniya. An riga an yi wanda aka yi tsakanin Holland ko Netherlands da ƙasar Chile inda su 'yan Netherlands suka sha Chile ci biyu da babu. wanda ya ba su dama su 'yan Netherlands sun kara gyara zamansu a zagaye na biyu da za a shiga ita ma Chile haka ta samu ta shige. To ita ma wasan da aka yi tsakanin kungiyar da ta zo cikin gasar nan dauke da kofin duniya to kasar Spain wacce ita ce ta ci kofin nan a karshe da aka yi a shekarar 2010 an yi shi an gama kuma ita spain din ta samu nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta kasar australia da suka yi wuce uku da babu amma wannan baya da amfani tuna spain ta riga ta sha kashi har sau biyu a wasanninta na farko inda netherlands suka shi su biyar da ɗaya chile kuma ta gama da su da ci biyu da babu yana da wuya ka ɗauka cewa wannan spain ɗin ita ce ƙasar da ta ciwo kofin turai sau biyu a shekarar 2008 da kuma 2012 sannan ta haɗa da kofin duniya a shekarar 2010 a ci su ne aka yi wannan cin mutuncin fitar da su tun daga wuri-wuri daga wannan gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya amma wasu suna zargin kocin nan spain ɗin da cewa laifinsu ne domin su ne suka dawo da 'yan wasan da suka yi musu wata wancan karon a shekarar 2010 suka sake dawa da su shekaru hudu suna zata za su yi musu rawan a zo a gani To ita ma kasar Mexico yau take wasa da Croatia a daidai lokacin da Cameroon take can tana fama da Brazil. To zubarin yato mana Murtala Faruku sai ne ga mana halin da ake ciki bayan da kowace daga cikin kungiyoyin da suke wannan wasa suke wasanni biyu. Ya zuwa yanzu dai dukkanin kasashen da ke fafatawa a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a kasar Brazil sun buga wasanni biyu daga cikin uku na matakin rukuni-rukuni kuma tuni da wasu kasashen suka sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar yayin da wasu kam tabbaci suka samu na ficewa daga gasar a rukunin a dai tuni da aka fitar da kamaru daga gasar biyo bayan kashin da ta sha a dukkanin wasannin ta biyu da ta buga to sai dai har yanzu akwai sauran aiki a gaban mai masaukin baki brazil da mexico da croatia domin tantance biyu daga cikin su da za su tsallake zuwa mataki na gaba a daidai lokacin da brazil da mexico suke da maki hudu hudu biyo bayan nasarar wasa ɗaya da kuma kunnen doki daya da kowacensu ta yi Croatia kuma tana bayan su ne da maki uku to amma fa ita ma tana da damar tsallakewa idan ta yi nasara kan Mexico a wasan su na uku da yanzu haka suke can suna fafatawa. Lamarin ya sha bamban a rukunin B inda ya zuwa yanzu dukkanin kasashe hudu da ke cikin rukunin sun san matsayin su tun kafin wasan karshe na rukunin. kasar netherlands da chile dai sun tsallake zuwa mataki na biyu bayan lashe dukkanin wasannin su biyu yayin da kuma aka yi waje da kasar rasha da masu rike da kofin duniya wato spain bayan da suka sha kashi a dukkanin wasannin su biyu kasar colombia ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na biyu a rukunin c domin ku ita ma ta lashe dukkanin wasannin ta biyu da kasar afirka wato ivory coast ce ke bin ta da maki uku biyu bayan kashin da ta sha a hannun colombia a makon nan yayin da japan da kasar girka suke da maki ɗaya ɗaya kuma dukkan su ukun suna da sauran dama ta tsallakewa zuwa mataki na gaba a rukunin d ma costa rica ta sami tsallakewa yayin da aka yi wa da kasar ingila wacce ta sha kashi a dukkanin wasannin ta biyu to sai dai karawar da za a yi tsakanin italiya da uruguay ita ce za ta bayyana kasa ta biyu da za ta tsallake da kuma ɗaya kasar da za ta fice daga gasar a cikin rukunin haka lamarin yake a rukunin e inda faransa ta tsallake yayin da honduras ta fice daga gasar a can ma ecuador da switzerland na da maki uku uku kuma wasannin su na uku uku din ne za su tantance kasa ɗaya daga cikin su da za ta sami tsallakewa sai rukunin f inda tuni argentina ta sami gurbi a mataki na gaba na gasar biyo bayan lashe dukkanin wasannin ta biyu najeriya ce ke bin ta da maki hudu biyo bayan doke kasar bosnia da ta yi a wata fafatawa mai zafi yayin da iran ke da maki daya bosnia ko ba maki ko daya najeriya dai yana buƙatar maki ɗaya kacal a wasan da za ta buga da ƙasar argentina domin ta sami tsallakewa zuwa mataki na biyu ko kuma fatan bosnia ta doke ƙasar iran a wasan da za su buga to sai dai a rukunin ji da sauran rina a kaba domin ko har yanzu ba a san maceto ba tsakanin ƙasar jamus mai maki hudu da amurka mai maki hudu da kuma ƙasar ghana wacce ta yi kunnen doki da jamus ɗin a jiya abin da ya bata maki ɗaya daidai da portugal ita ma mai maki ɗaya sai rukuni na ƙarshe wato rukunin h inda tuni da kasar belgium ta sami gurbi a zagaye na biyu na gasar biyu bayan nasarar da ta samu a dukkanin wasanninta kasar algeria ce ke binta da maki uku sakamakon doke koriya ta kudu da ta yi a jiya lahadi da ci hudu da biyu to sai dai fa akwai bukatar algeria din ta doke kasar rasha a karawar karshe ta rukunin domin ta sami hayewa a zagaye na gaba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kawai gaishe ka murtala ga tambaya wanne ne a ra'ayinku dan wasa daya da ba in babu shi a cikin wata kungiya ko kasa a gasar cin kofin duniya nan da ake kungiya ba za ta iya tabuka komai ba murtala faruku sanyi na ya fita kan titi yana neman ansar wannan tambaya daga wasu masu sha'awar kwallon kafa ɗin da kallon sunana abubakar awal ima e gaskiya akwai irin wa'ina yan wasan haka gaskiya suna da yawa kamar najeriya mu fara da ita wanda ita ce kasa na muna da kamar irin su Mikel Obi wanda shine a dai tsakiyar nan dai ba mu da kamar shi a Najeriya dai zamu iya cewa idan ba Mikel Obi muna ganin kamar cewa ba za mu taba wani abu a wannan wasa Spain su ma suna da irin wayannan yan wasan da sauransu kuma waɗanda suka fice a cikin su kamar su Iniesta su ma a can aka ce ba Iniesta to gaskiya dole su samu matsala a wannan tim su kamar kuma brazil muna akwai irin su nema Allah a ce yau yan wasan brazil su fito ba shi a ciki to ina ganin insha Allah su ma kansu za su iya samun matsala sunana malam aminu muhammad mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa na jihar sokoto yanzu kaga barin baka misali da spain kaga yan wasa kamar zabi da iniesta irin su ramos da casillas waɗanda ke yan wasa waɗanda yake da kaga line up spain baka baka gansu ba za ki to akwai mishkila in ka je argentina irin su messi irin su aguero so irin yan wasa duk kasan da kasan akwai brazil yanzu kaga nema shi ka tashi irin nema irin oscar yau in za a yi kwallon brazil babu ne ce kai babu kwallo portugal na ce maka in babu cristiano ronaldo babu portugal dawo afirka yanzu haka kaman cote d'ivoire duk da yake dj droba ya fara abin amma kaga ai da an ka sawo shi jiya sawo shi din yasa yan wasan suka samu hazaka har suka rama kwallon har suka ci kwallo sunana muhammad amin kamar kasar bosnia kaga in ba zeko dan manchester city ne su ma wahala suke irin wayannan kasashen haka kaga amma kamar brazil ko ba nema za su yi kwallon su lafiya lau su ba wani matsala kaga kamar a ƙasar africus in ba didiya suna shan wahala to a gaishe ku to jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai kuma rana wato in Allah kama amma kada ku manta kullum muna da shirin labaran wasanni a takaice da muke kawo muku daga kasashen Najeriya Niger Kamaru da Ghana ya za madadin wakilan da suka aiko mana rahotanni a yau shi murtala faru kusan yana da kuma baba ya kuma makeri ne ne ali mustapha sakwata a sashen wasu murai amurka a washington dc